abin ta nan ya da masa ta ba na ba ba ma da ba na ne su ran nan sallallahu Gracias.

an kallafa mana cikin ayyuka na musulunci to an tsora mana waɗanda za mu iya su ne as da wani jihad wal siyam wal sadaqa da sallah da jihadi da azumi da sadaka duk wannan an kallafa mana za ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin waɗanda Allah yake cewa din nan sallah wa inna hala kabiratun illa alal khashin da ma'ana su suna iya tabbatar da ita jihadi kuma duk da wahalar shi duk wannan bai zama musu abu wahala ba haka azumi haka sadaka ba su da ruwa har mun karanta wani hadisi a nan baya da abdullahi bin masud yake lokacin da aya ta sauka tana faɗaitarwa game da sadaka manzo Allah ya yi mana wa'azi game da sadaka yake ba mu da kuɗi sai mutum ya tafi kasuwa sai ya dako ya samu kuɗi ya zo sadaka albarka Fa kawo sadaka sai Allah ya sa ka albarka a cikin wannan abin da ka bayar sai kaga dukiyar ka ta yafi shikenan sai kuma ka tashi ka zama mai kuɗi da haka to shine suka ce to duk waɗannan abubuwa da sallah da jihadi da azumi da sadaka dukkan su ba su wahalar da mu وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها to amma wannan aya da aka saukar maka gaskiya ba za mu iya aikata ta ba cewa duk abin da ke cikin zukatan mu na sarari da na koya za a yi mana hisabi a kai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah hankalin shi ya tashi saboda wannan magana da suka yi sai yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum kuna son ku faɗi magana ne irin yadda waɗanda aka saukar da littattafai biyu kafin ku suka faɗa yahudu da nasara me suke cewa sami'ina wa asaina mun ji mun kuke so ku ce ma'ana dan me za ku ce Allah ya saukar da aya ku ba za mu yi aiki da ita ba da ku da masu cewa sami'ina wa asaina kamar magana ku ta zama da yake mun gane ko bal manzo Allah yake kada ku faɗa haka qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji kuma mun yi da'a ghufranaka rabbana Allah ubangijinmu muna neman gafararka wa ilaikal masir makoma gare ka abinda ake so ku ce falan maskara a halkaunmu lokacin da waɗannan mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka sake karanta wannan aya wa zallat biha alsinatuhum kuma ainihin harasan su suka taushi da karatun wannan aya ma'ana suka karanta kowa ya kware aka maimaita aka maimaita har kowa ya ga to yanzu ne ina wa abana mun ji kuma za mu أنزل الله تعالى في ha sai Allah maɗaukaki ya saukar da wata ayar kuma bayan wacce tunda yanzu sun nuna ba su to sai Allah ya saukar da wata aya ta shafa wannan shi kenan dama yiwa Allah ya yi haka da shekara ba ga wani mutum a gaba kamar sadaka da da dama da su ba kowa yake su gana da Allah sallallahu alaihi da Allah yake duk wanda bai gana da Allah ya saka sadaka bayan hudu kuma maruwaci ne sai suka daina zuwa to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga shikenan dama an yi dan a kuru waɗancan lalatattu ne shikenan sai Allah ya ce to a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawab sadaqa kun ta ku bayan da ainihin sadaqa ka ku gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wa in lam taqal tunda ba za ku iya ba wa Allahu alaikum to Allah ya karbi tuban ku ba sai mun salata kaza kaza sai aka gaba da kullun shi kenan yanzu an yaje muku an shafa wannan hukunci ina fata an gane wannan rabbana wa ilaikal masir Allah gare ka makoma ta to shi ne yake sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da abin da ubangijin shi ya saukar mishi wal mu'minuna haka mu'minai ma sun imani da abin da Allah ya saukar mishi kullum dukkan da manzon Allah da muminai amana billah duk sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa da shi wa da ainihin manzannin shi wannan kalmar kwaya biyu suka faɗi kawai ɗaya suka canza ma shine sai sa Allah ya ji daɗi sai saukar da wanda yake dukkan ma sun yi imani sami ina wa asa'ana da sun ce sami ina amma la nusifu mun ji amma ba za mu iya aiki ba sai manzo Allah ya fishi ce dan me za mu faɗa ka sai suka ce to ina wa amana sai Allah ya ji sai ba da garanti akan cewa amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna dukkanin mu'minai cikin sahabbai ga Allah ya buga musu dabbai cewa dukkan su ne imani mun gane wannan ko shine Allah ya ci gaba da cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sa'annan kuma sun yi imani da Allah da ban Allah da manzannin Allah kuma suna cewa ba ma bambance tsakanin manzannin Allah yadda muka yanzu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka muka yanzu da annabi Musa haka muka yanzu da annabi Isa dukkanin su Allah ya aiko wa qalu sa'annan mu'minin suka ce ina mun ci abin da ka faɗi ya Allah wa amana kuma mun ci abin da ka faɗi ya Allah gufranaka Allah subhanahu wa ta'ala rabbana to manzon Allah sallallahu alaihi a kabari ma ya ba ka yake cikin abin da za a yi balle kuma a nan duniya duba ka manzon Allah ba ku ma da jarabawa misali wasu malaman tafsiri suka ce alkitaba anan ai lawhul mahfuz wasu kuma suka ce a wannan qur'ani da ke hannunmu babu abin da aka ketare a ciki sai da aka tsaya aka yi bayanin shi dalla dalla dan haka baka da ta cewa a cikin shari'a balle ka kawo bid'a duk abin da ya tashi ka je ka bincika menene Allah ya ce menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas zaka samu in baka samu ba ta wurin wanda ya ce ka zurfin ilimi ka je ya baka fatawa a kai amma ka ce to tunda haka ne kai ka rasa kaza ka rasa kaza bari ka tsago naka ka tamkar kana tuhumar manzon Allah ya rage wani abu suratul an'am aya ta 8 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fa in tanaza'atun fi shay'in aya ta 8 ko 38 ko Allah yace fa in tanaza'atun fi shay'in idan kuna jayayya game da wani abu farduhu ila Allah wa rasul to ku komar da wannan abu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to dan karka rutu menene ma'anar ilallahi war rasuli sai imam an-nawawi yace ai kitabi wa sunna shine alqur'ani da sunna to sai Allah yace zalika khairun yin haka shine alheri wa ahsanu ta'wila kuma shine kyakkyawar makoma gare ku ashe duk sanda rigima ta faru tsakanin wasallama manzon Allah ya rasu bai da rai ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun rubuta sun tankaɗe sun tace an ware sahihai an ware waɗanda ba su inganta ba duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya inganta gare shi shi ke ya ishe ka bauta Allah da shi kuma zaka ka samu wadata a ciki Yeah. suratul an'am aya ta 153 ta'ala allah الله يتي قل إن كنتم تحبون kace da su in dai da gaske ne da kuke cewa kuna son Allah da gaske kuna son Allah fattabi'uni to ku bini ni Muhammad dan Abdullahi Abdullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai gafarta muku dhunubanku Ibn ya ce duk wanda yake mana yana son Allah za mu aje shi karkashin wannan aya sai mu ga yana bin sunna to shi kenan ko ya ce yana son Allah ko bai faɗa ba mun san yana son Allah amma duk kirarin da zai ce ai ni masoyin Allah ne ni masoyin Allah ne aka ga baya bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da yahudu da nasara duk addinin su daya don haka Allah ya bamu labari dangane da Yahudu cewa suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoya Allah ba ƙarya suka yi ba sai manzon Allah ya zo sai kafirce suka kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan tunda basu bi manzon Allah ba da'awar ta cewa suna son Allah ƙarya suke kenan haka kai ma yanzu duk musuluncin ka da kake da'awar kana cewa ai in baka bin sunnan manzon Allah baka san Allah ƙarya kake kawai suratu ali imran aya ta 31 mala yace wal ayatu fil babi kathiratun wannan ayoyi dai da ke cikin wannan babi na hani dangane da bid'a da kuma bin sunna suna da yawa ma'alumatun kuma sanannu ne a gurin malamai wa amma ahadi amma hadisai da ke kwadaitarwa dangane da bin sunna da kuma gudun bid'a fa kasiratin jiddan suna da yawa kwarai da gaske wa hiya mashhura shahararru ne kowa ya san su fa naqtasiru ala tarafin min dangane da haka zamu takaitu akan wasu daga ciki kawai dan kadan za ka kawo tunda kowa ya san su ana ta karantawa ma'ana ashe in muka waye gari ba mu san waɗannan hadisai ba kenan to me ya faru an ci amanar mutane ba a koyar da su su ke nan. don gashi kullum malam sai ce fahiya mashhura ma'arufa ma'aluma ba ma'ana ashe a zamanin su fayyace hadisan manzon Allah ake ana ta karanta su kwararo kwararo masallaci masallaci ko ina tun aka waye gari irin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu san su ba sai a kawo mana bankaura da jiko da tsini duk irin su kawai za a kawo mutane da su za su yi ta bautar Allah kai kana bautar Allah ba ka jin daɗin abin kana jin wahala tare da kai ba gaskiya ta kama ba dama dan Allah bai kama mana wata shari'a wanda za ta wahalar da mu ba muna jin da wannan kalma ce ta so da ba ta wahalar da su da suka kawo kuka nan da nan Allah yake to duk ku je an gafarta kenan an yi muku rahama ina fatan mun gane وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه عائشة الله يقال متى يرداتك من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini ma laisa minhu abin da ba shi a cikin addinin fa huwa raddun to an mayar mishi to sai manzo Allah yake ma laisa fa abin da ba shi cikin shi shi yasa sai a yi mutane yau sai a ce la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu ai tana cikin addinin musulunci eh tana cikin addinin musulunci la ilaha illallah amma kamiya tana cikin manzon Allah shi ai kafa dubu manzon Allah الله يشير جمعا وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبه مرت أيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam Jabir yace Jabir Allah ya kara mishi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance idza khataba idan yana hutuba ihmarrat aynahu sai idanuwan shi su yi jaja zar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hutuba ma kamata yayi a ce muna da makaranta ta koyar da limanci ka san yadda ake sallar juma'a ka san abin da sunna ta nuna a hudu ba sallar juma'a sallar idi sallar kusufi sallar roƙon ruwa duk ka tsaya ka koyi waɗannan abubuwan a ƙarƙashin sunna in ba haka ba billahi azimi sai Allah ya kama ka Allah ba zai taɓa karɓan uzurin ka kai jahili ne akan kaza ba kai jahili ne akan kaza dan me baka je ka koya ba yau in kana kasa tumatir kaga tumatir baya kin ka koma zaka fara sai da yadi yaya sai ka tafi kantin kwari kawai ka tafi da dubu ɗari ka je ka zo ya duka ka zo shikenan duk yadda ranka ya biya ka ce kawo ka za a yanka maka kai ta yanka mitar yadda ka ga dama haka ba ka yanka haka ake yi sai ka je ka tambayi masu sai da yadi tsofaffin hannu su gaya maka yadda ake da irin magudin da suke yi da cuta da damfara duk da suke sai sun koya maka saboda kar ka zo kana adalci wai a komo gurinka ba haka suke yi ba kai ma kuma wai za ka je ne dan kar ka zira yadi inci 36 ka rinka auna mutane inci 40 da a ce ka san in ka auna mutane inci 30 za su rinka karbe kai za ka rinka cutar su karshen ta ba za ka tafi makarantar koyon wannan abun ba amma saboda kana tsoron kai za ka cutu dan haka ka tafi haka addinin kan ka zauna baka san shi ba Allah ba zai karbi uzurin ka wai baka sani ba ka da uzuri a gurin Allah to sai ka ga wani me yake nufi ya zauna ba zuwa makaranta ba zuwa gurin wa'azi hakan nan ya zauna shiru dan Allah wannan me yake nufi kai ka ce mala'ika jibril na sauka gare shi dare da safe ne ba makaranta ba gurin wa'azi shi kuma bai san karatu ba kuma shi bai tambaya shi ya zauna shiru Allah ya kiyaye <laughs> dan kama din fage da sunan wani gari eh dan kama da <laughs> dan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> eh? to shi yasa in ya zo hudu ba sai gano shi sai su jazir ko manzo Allah yake yana daga cikin alaman mutum ya san abin da ake kira addini in ya zo hudu ba sai ya takaitacciya sai ya zabo kalmomi dunkulallu waɗanda suke da dunkulallun ma'anoni amma kuma sallar sai a tsawaita ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake don yana hudu ba sai idanuwan shi ke ja wa ala sautuhu muryar shi ta daga ya daga sautin shi إن الحمد لله نحمده ونستعينه Yana ينا ba أنا تجا sauti. washtadda ghadabuhu kuma fushi ya tsananta gare shi ya nuna alamar fushi tare da shi hatta ka annahu munzir jaishin kai ka ce yana gargadi ne ga mutane cewa wasu rundunar yaki na makiya za su zo musu mu fahimci fassara wannan wuri munziru ka lura da wata ne munziru jaishin yana gargadi ga mutane cewa wasu rundunar yaki za su zo su afka musu da yana gargadi ga rundunar yaƙi ne da zai aika sai ya zama munzirul jaishi munzirul jaishi sai ya zama aljaishi din sai ya samu alif da lam sa'annan kuma ya samu kasra kwaya ɗaya ba kwaya biyu ba amma nan sai ya zama munziru jaishin munziru jaishin kamar yana gargadin mutane cewa ku yi a hankali fa ku kintsa fa ga makiyanan suna tafi haka mun fahimta ko ba wai su waɗanda yake wa gargaɗin wai su ne mayaka ba a'a shi yasa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa za ka ka koyi karatun su ka koyi ka'idojin nahwu ka koyi tasrifi ka koyi balaga ka koyi mantiki duk ka koya su za su maka ka koyi hadisin manzon Allah amma hakan nan kai shikenan ka kalla hadisi ka ce ni fahimta ta kenan kuma dole a banna akan haka ba ga maka haka su Imam Bukhari suka da haka su Imam Malik suka zama malaman hadisi Imam Malik sai yake ni fahimta ta kenan la zuwa ya zauna ya koyi ilimi ilimi na hakika shi yasa yana zaune ba a karanto mai hadisi bai taɓa jin shi ba zai hukunta hadisin sihatan wa fasadan ya inganta ko bai inganta ba zai sani amma kai ka zauna wai kace ma kai tun da kake wai baka taɓa jin an ce hadisi bai inganta ba to ba dole ka baka baka koyi ilimi ba bane in ka je inda ake maganar akan hadisi za tuni ka ji wannan ma ki za ka yi rashin za'a ilimi na mustalal hadis ba a koyan shi ilimin lokal arabiya ba a koyan shi me yasa dan an kafa wa mutane foundation a batar da su aka raba su da alkur'ani aka raba su da sunna duk littafan da ke magana kan bid'a da sunna aka raba su da su shikenan za ka kawo musu littafan dan an karanta musu za su tara kuɗi mun gane ko kana yin mafarki sai ka sheko ta gudu sai malam sai ya ce to kawo kawo kawo kawo ladan sai zuba sai ture sai ya ture sai ya dauko ta asirul anam wani karfe ta littafi ne na fasarar mafarki da aka jingina da ibnu sirina sai ya bude sai ya sa tabarau na duba haka eh ce sai ka karo kuɗi eh sai ka karo kuɗi oh kaji sai ka karo kuɗi sai ga yana girgiza kai kamar dangala gwada ya kulu manzan Allah sai ce sabbahakum wa masakum makiya suna nan za su taho muku da safe wa masakum kuma za su faɗo muku da yammaci shine ma'anar wannan guri ma'ana manzon Allah zai tsaya ne musu gargaɗi kamar ya ne musu gargaɗin makiya fa suna nan zuwa suna nan zuwa fa ko da safe ko da yamma ku zama cikin shiri kullum to shi yasa manzan Allah ya koyar da mu sallar tsoro mun gane ko wannan sallah ta tsoro duk sa'an da musulmi suka fada cikin tsoro ba wai sai an je cikin yaƙi ba muna zaune a cikin garin nan misali sai zama muna tsoron makiyan mu suna targetin suna shirin su ga mun fada mun yi sujuda zo su afka mana manzan Allah ya koyar da mu yadda za a yi sallar tsoro idan makiyan za su taho mana ta hanyar alƙibla ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu ga yadda za a yi in za su taho mana ta ainihin bayan mu ne ga yadda za a yi in ta dama za su taho ga yadda za a yi in ta hagura duk sai da manzan Allah ya koyar da mu to amma duk sai aka watsar da wannan shi yasa in aka zo sai kowa ya kifa zai sujuda zai zo sai su ta harbe ku fa kamar tantabaru kamar tantabaru ba ku bi sunna ba shi yasa sai Allah ya sallada su akan ku Allah kiyaye eh haka aka yi musu ko duk wanda ya rabu da sunna dama sai Allah ya sallada wani katon banza rinka jibga shi ba al'ada mala haka siddan kafiri zai rinka tarar ta mala kuma ka je kuma wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab billahi alazim amma in aka tsaya aka zo sai a sai a zo ai safu mun sittin ne sai ai ruku'u gaba daya a dago daga ruku'u talatin na baya sai su tsaya ba za su tafi ruku'un ba kowa ya ɗana bindigar shi a sallah ba kowa ya ɗana bindigar shi waɗannan su juda su ɗago sai sun ɗago tsaf sai liman ya saurara ba zai fara karatu ba sai waɗannan kuma sai su ainihin tafi waɗancan talatin na baya sai su tafi su juda su kowa ya da kanshi ya ɗago sai liman ya ji sun gama ɗagowa gaba ɗaya sai ya ci gaba da karatu in aka koma za a shiga kuma raka'a ta biyu a ruku'u gaba daya a tago gaba daya in an tashi sujuda sahun talatin din na baya sai su ainihin biliman waɗannan na gaba kuma sai su tsaya kowanne ku zo hijirakum wa aslihatakum kowa ya tsaya tsana bindigar shi waɗancan sai sun tago daga sujuda da liman sannan waɗannan kuma sai su yi sujudar su haka za a yi sallah in a kasar ne a cika sallah ne na gida duk haka za a yi in kuma akan sallar da ana tunanin za su bullo mana ta bayan mu ne shikenan sai a rabu biyu sallar la'asar ce mai raka'a hudu sai liman ya raka'a biyu da waɗannan in ya raka'a biyu shi ke in ya ɗago sai su sauri sai su su sallah kowa ya karasa tashi ko kuma su tura mutum ɗaya cikin su ya zama limamin su su ne in gama raka'o'in su hudu liman yana nan a tsaye bai fara karatu a raka'a ta uku ba kenan sai waɗancan da ke bakin daga sai su zo su kuma su bi liman sai liman ya raka'a biyu da su in ya raka'a biyu ko ya zauna ya jirace su ko kuma ya sallama su kuma tashi su ci ko nasu ko kuma su tura mutum ɗaya ya cika musu shi a abi sunna a kubuta amma ci sai aka zauna sai aka ji karantar da mutane shi shikenan sai aka bar mutane to ba dai yayi ba yayi ko jikinka zai gaya maka ne wallahi jikinka zai gaya maka yayi kullum sai a ce mutane ai yayi dai ko eh waye ya gaya maka tukuna ma wai yayi manzo Allah ya ce maka in kai yadda manzon Allah bai ba yayi duk malamin da ya baka fatawa ka saba manzon Allah ya ce ibada ta tayi billahi la ilaha illa huwa an tura ku ta zai ne maka katsi ne mishi ma'ana manzan Allah bai da amfanin zuwa kenan ya zo ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai wani malami ya ce a'a ko ba kai ba yi a'a to me amfanin zuwa manzan Allah kenan ko ku jama'a manzan Allah ya zo ne dan ya ce kai kaza kai kaza sai ya ce kai sai wani ya ce a'a ko ba kai ba ba komai a subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan inna hadha lahu al-bala'ul azim wannan shine bala'i al'azim ko kuma al-mubin karara ne wannan bala'i ne ma'ana duk wahalar da manzon Allah ya wani malami ya kakkabe maka ita kenan ya ce ba komai ka kwantar da hankalinka eh to shi wa yaqulu sa'an nan sai manzon Allah ya ce bu'istu ana wasa'ati ka hataini an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama ka hate ni kamar waɗannan yatsuna guda biyu wa ya karunu baina usba'aihi sai annabi ya haɗa tsakanin yatsun shi usba'aihi asba'aihi isba'aihi duk wannan luga ta halartar da ka iya faɗin kowanne asabbaba sabbabati wal wusta da yatsa asabbaba sabbaba wannan asabbaba sabbaba yatsa wannan na nuni dan aliko wal da wannan na tsakiya wanda ke biye da shi to sai malamai suka ce saboda ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ga manzon Allah ne wannan yatsa sai a ce as-sabbaha shi wannan na nuni dan ali sabbaha ya san yin tasbihi ma'ana wanda ba a zo tahiyya da sauransu amma ga sauran jama'a sai a ce as-sabbaba saboda shi ne na baki na tonan fada da shi kake dangwale hanci daga nan a naushe ka kai kuma ina ba ta gane Da haka suka ce a ce amma gashi kuma nan an faɗi ba komai duka wa yaqulu sa'an nan sai manzon Allah ya ce amma ba'adu dama za mu karanta cikin sahih bukhari babin amma ba'adu in ka tashi za ka yi khutuba sunna ne ka ce amma ba'adu mawaki yace laqad alimal hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'adu anni khatibuha yace ai dangi na sun san in dai nace amma Huh? kana awwal wannan takardar farko shine ka da sunan da suka kai